A ƙarshen taron kwamandojin rundunonin mayakan Nijar, Mali da Burkina Faso da ya gudana a birnin Yamai ne, ƙasashen uku suka sanar cewa sun kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ƙawancen IOS da nufin ƙara jan ɗamarar yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Janar Musa Sallau Barmu shine babban kwamandan rundunar mayakan Nijar. Nous sommes arrivés à concevoir ya ce mun kai ga kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ios wacce za ta fara aiki na ba da jimawa ba domin tunkarar ƙalubalen tsaro a yankinmu mai sharhi akan sha'anin tsaro mustapha abdullahi na kallon matakin ƙasashen na ios da mahimmanci duka wannan ƙasashen uku dama sun san juna suna cuɗuwa kuma tsakaninsu ne sojawa ina tsammani abu ne mai mahimmanci. Hada karfin soja dubara ce da ka iya baiwa kasashen uku damar tunkarar barazanar da suke fuskanta daga ciki da wajen yankin kwanji kwararre akan sha'anin tsaro a bas mumuni wanne yake da kwarin gwiwa a game da tasirin da rundunar ka iya yi a fagen daga. Taron an yi shi lokacin da ita kuma Algeria ta ƙara wani wasan Koyon yaƙi a can iyakanta ita da mali alaƙoƙin da suke da mali sun ɗan gurɓace kwana biyu na biyu lokacin da mali ta samu nasara ta anso arewacin malin ganin cewa dole in ka an wuri kuma ta an tsare abu na uku shine ana ganin kamar dai kwantan musane ake tsakanin ecowas da kuma kasashen is musamman Nijar. Ana cewa ana iya kai hari ko ba za a kai hari ba. Juye-juye mulkin da aka fuskanta a Nijar da Mali da Burkina Faso a shekaru uku na baya-bayan nan sun yi sanadin mayar da su saniyar ware. Lamarin da ake hasashen zai iya haddasa cikas wajen samun kudaden gudanar da sabuwar rundunar ta IOS kwatankwacin matsalolin da aka yi fama da su a zamanin Jason Sahel. Yana yawa watakila matsalar da za a samu ita ce matsala ta kuɗi ko ko ta makamai. masu hannu da shuni su ne za su taimaka musu shine babba aya don akwai rasha akwai tarki, To, sai man yadda harakokin suka faru tukuna. Sababbin salon yakin da kungiyoyin ta'addancin Sahel ke bijiro da su abu ne da aka yi amanar cewa karfafa matakan soja na iya tasiri kansu. ma masana na shawartar masu ruwa da tsaki akan bukatar mai da hankali kan ayyukan kyautata rayuwar talakawa. Dan ta'adda ana iya shi, amma ta'addanci ba ya kashe shi da bindiga kenan ana son a kashe ta'addanci dole bayan bindiga tana aiki kuma eh, sai an yi tattalin arziki a yi iko na gari da adalci ba zalunci dan yaƙi matsala an san yaushe ke fara amma ba a san yaushe ke kariya ba kuma shi wannan yaƙi na ta'addanci ba yaƙi bane wanda ake ce ma conventional a'a shi yaƙi ne na mamaye dole sai da wasu sa'o'i wanda ba dole ba sai na soji. A watan Satumban 2023 ne kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso suka ba da sanarwar kafa kungiyar kawance ta IOS. Wace a ƙarƙashinta suka ayyana cewa za su gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama. Farawa da matsalolin ta'addancin da suka addabi baki ɗayan yankin Sahel yau shekaru sama da goma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.